الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته الى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واعمل عقدة من لساني يفقه قولي فاك assalamu alaikum wa الله ina mana barkar dawowa daga hutu da muka yi na azumi muna fatan ibadojin da muka yi a cikin wata mai alfarma Allah ya sa su zanto karbabu kuma yadda muka yi yunkuri muka zanto salihan bayi a cikin Ramadana wajen kiyamun lalle da karatun Qur'ani da sadaka da sauran al'amura Allah ta mu dore a watannin da suka biyo bayan Ramadana kuma ina fata ƴan uwa ba za su manta ba da wato sitta Shawwal azumi guda shidda da ake yi a cikin shawwal wanda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi falalansa a cikin hadisin muslim daga abu ayyub al-ansari annabi sallallahu alaihi wa man qama ramadana thumma atba'ahu sittan min shawwal kana ka siyam ad-dahr wanda duk ya azumci ramadana ya bi bayan shi da wato kwanaki guda shida a cikin shawwal yayi azumi cikin su to daidai yake da ya azumci shekara ina fata an fahimta a nan ne bayani na ce abin da ya saka ce daidai ka da ce mutum ya yi azumin shekara idan ka azumci watan ramadana kaga azumi talatin kenan idan kuma ka azumci shi daga cikin shawwal ya zama talatin da shida ka'ida kuma ta musulunci shine man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha goma har talatin da shida ya zama nawa kenan Bari uku da sittin wanda shine adadin kwanakin shekara shi ne annabi ce duk wanda ya azumta ramadan ya bi da kwana shi da cikin shawwal kana ka siyamin da'i ma'ana kamar ya azumta shi ke in duk shekara za ka yi ramadan sai kwana shi da kuma bayan ta cikin shawwal sai zan to kamar gaba ɗaya rayuwar ka azumi kai ka siyamin dahar dikin to sai dai mai tambaya zai iya cewa yo ai mu 29 muke yin azumi bai kai 30 ba a 29 muke saboda haka ramadan mu ba ta cike bane a nan gurin sai kuna da hadisin da makaranta a cikin Imam Bukhari da yake shahara idin la yanqusani wato watanni guda biyu watan azumi da wata na babba na na idi na babba na idin haji waɗannan ba sa tawaya malamai suka ce abinda ake nufi da ba sa tawaya ma'ana kayi 30 kayi 29 duk ladan ɗaya ne ladan watan za a baka ba ladan adadin kwanakin ba za a baka ladan ka abinci ramadana idan a wani gari wajen sun abinci talatin za a baka ladan na ramadana in kai a garin kuwa abinci ashirin da tara za a baka ladan kai ma ka azumci ramadana ba a cewa kai bari a baka ladan ashirin da tara su kuma a baka ladan na talatin ba haka dan wani yayi talatin kai kai ashirin da tara ba ka ba ina fatan kun fahimta matukar dai sai da aka ce an gani ka dauka sai da aka ce an gani ka aji magana ta kare ka rubuta ka ramadan sai kenan kamar sai da minkum sara kan ya sunku yakan ake magana ba adadin kwanakin da ciki ba su zama ajirin kar su mutu wannan duk wani abu ne daban cikin shekaru kar da annabi yana yin azumin wata ramadan so ɗaya ya taɓa shi da talatin dan an karanta azumi a shekara ta biyu bayan hijira malaman tarihi kuma suka yi sabani tun annabi yayi shekaru goma ne a madina ko tara yayi idan mun ce yi shekaru tara yayi kenan shekaru takwas yana azumi idan mun ce shekaru goma yi kenan shekaru tara yi yana azumi to a cikin shekaru tara ko takwas da yayi guda ɗaya ne taɓa kuka talatin duk sauran a da tare sallallahu alaihi wa sallam to da haka ne kar ai azumi kar ai sakaci da azumi guda shida a cikin tarwal ko ba dole ne ka yi su a jere ba ka samu dama ka yi su a jere ka samu dama ka yi su a rarrabe ka samu dama ka yi su duk da sallah ana yin sallah yau a ce gobe ka fara ka samu dama ka bari sai goma karshe ko ka bari sai kwana shidan karshe kafin sai su yi halatta saboda haka abu ne mai falala akan haka imamu ahmad ya tafi akan haka imamu shafi'i ya tafi akan haka dawud bin ali zahiri suka tafi wanda suka karanta wannan sune mazhabin malikiya da mazhabin abu hanifa ba su ko da hujja wajen karhancin sa ina fata an fahimta dan ga hadisi na cikin bukhari Allah ya mana gaban kada to idan ba manta ba kafin mu tafi hutu mun tsaya ne a karshen aya ta 57 a cikin wannan sura suratul nisa yau kuma za mu tashi daidai kan aya ta 58 inna allaha ya'murukum har to abdul ko sun ko أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تعدوا الأمانات إلى yi muku umarni an tu'addul amanati ku bayar da amanoni menene amanoni ma'akum yana alaihi min hukuki duk abin da aka wa dan adam ajiya ko amana na hakkokin jama'a imma haƙƙin Allah imma haƙƙin mutane lalle ne ana umarni ka bayar da wannan haƙƙi ila ahliha zuwa ga ma'abuta shi wa huwa kamilun li kulli ma kumina al-insanu wannan ya shafi dukkan abin da aka baiwa dan adam amana a kansa min malin abu ne na dukiya wani ya baka ka rike maka wa ghairihi ko wani dukiya wa min amanati yana daga amana alamar wulliya amrun nasi bisa ga wanda aka jibanta wa nauyin al'amarin mutane aka ba su shugabancin mutane yana daga cikin amana an yahkuma bainahum bil adl yayi hukunci a tsakanin su da adalci duk wannan yana cikin wannan aya dai tana umarni zuwa ga bayar da amanoni zuwa ga masu su annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa cikin hadisin da ashabu sunan suka ruwaito tare da imam ahmad a cikin musnad dinsa yace addil amanata ila man itamanaka wa la takhun man khanaka addil amanata lalle ka bayar da amana ila man itamanaka zuwa ga wanda ya baka amana din mutum ya baka abu ajiya ko ya baka abu yace ka rike masa duk abin da aka baka ajiya ka bayar da shi ga mai shi wala kun man khanaka wanda duk ya ha'ince ka kai karkara ma ha'inci kadara ka mutum ya taɓa ka ajiya kai sai ka taɓa baka ajiya ya cinye yanzu kuma ya baka karka ce kai kuma za ka rama shine wala kun man khanaka karka ce wato kai ma za ka ci masa amana to kuma yana daga cikin amana kamar yadda malai faɗa hukunci tsakanin mutane da adalci wa huwa qawluhu ta'ala shine faɗin Allah ta'ala wa idza hakamtum bainan nasi idan kun tashi hukunci tsakanin mutane to Allah yana umartan ku an taqumu bil adli ku yi hukunci tsakanin mutane da adalci inna Allah ni'imma ya'izukum bihi lalle Allah ta'ala ma dalla da abin da yake muku wa'azi da shi ni'imma din nan ma da ke fihi idgamu min ni'imma kima annakiratul mawsufatu wato kamar an shigar da mimun ta kalmar ni'ima a cikin kalmar ma wato asalinta ni'ima ma ya'izukum bihi to ka san ni'ima wato fi'ili ne wanda yake jami ba ya da mudari'i ba ya da amri fi'ili ma bi ne shi da'imar wa abada to yana bukatan fa'ili menene fa'ilin ka shine ma wanda wannan ma din ko dai mu ce na kira ce wanda take ta ko na ma'ana ko dai mu ce ma'arifa ta ko kuma na an gane ku idan muka ce eh, wato ni'imma ya zama mun shigar da mimun dan kalmar ni'ima cikin kalmar cikin mimun dan da ke cikin kalmar ma wanda yake annakiratul mawsufa wato kamar kira sai mawsufa menene sifa din ta ya'izukum bi an gane ko sai zanto ma anan mawsuliyya ce ya'izukum bihi shine jumlatul silatin ma'anar dai magana inna Allah lalle Allah ta'ala ya ya'idukum bihi ma dalla da irin abin da yake muku wa'azi da shi shine ta'diyatul amanati bayan ta amana wal hukmu bil adli da yin hukunci tsakanin mutane da adalci waɗannan duk ababai ne na alasan barka inna Allah kana sami'an basira lalle Allah ta'ala sami'an wato mai ji ne lima yuqalu dangane da abin mutane ke faɗa basiran sannan kuma masani ne ko mai gani ne bima yuqalu dangane da abin da duk ake aiwatarwa malai ce wa min yana daga cikin amana arriba yarda da hukuncin Allah li'annahu ahida li'annahu domin kamar wani alkawari da Allah ya kulla alkawari da shi tsakaninsa da bayi fa huwa qawluhu ta'ala shine fadin sa Allah a cikin aya mai zuwa Thank you. Allah ya ce ya ayyuha amanu ya waɗanda suka yi imani ati'u Allah wa ati'u rasula ku yi da'a ga Allah ku yi da'a manzon Allah wa ulil amri minkum da kuma ma'abuta lamarin ku waɗanda aka jibinta wa lamarin ku minkum waɗanda suke daga cikin ku idza amarukum bi ta'ati Allah wa rasulih yayin da suka muku umarni da bin Allah da bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wajen ulil amri din nan malamai sun yi maganganu guda biyu tun lokacin sahabbai akwai magana da ke ta ulul amri minkum sune malamai ma'ana ku bi Allah ku bi manzon sallallahu alaihi wasallam ku bi malamai waɗansu suka ce ulul amri minkum su ne shugabanni waɗanda gudanar da mulki ke hannunsu su ne majibanta lamarin ku bi Allah ku bi manzon Allah sannan kuma ku bi shugabanni ko sai daga cikin biyu akwai maganganu na sahabbai da dama akai maganan farko akwai Abu Hurairah akan ta tare da wadansu sahabbai magana ta biyu akwai Jabir dan Abdullahi akan ta tare da wadansu sahabbai to kowanne ne in ma biyayya ce ga shugabanni in ma biyayya ce ga malamai dukkanin ta dai ba a yi musu a sai sun yi umarni da bin Allah da bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayin da suka yi umarni da abin da ya saba mana Allah suka yi umarni da abin da ya saba mana manzon Allah ko ba a yi musu biyayya dan haka wajen biyar Allah da bin manzon Allah sai aka kawo kalmar ati'u aka ne ta ta ati'u Allah wa ati'u rasul amma wajen yi ga ulul amri kawai sai aka ce wa ulul amri ba a ce ba wa ati'u ulul amri dan azna maka ta'a din su ba mutlaka ba ce mukayyada ce ba a sake take ba kaidi ba a tsawara take da kaidi menene kaidin ta sai in sun bi Allah sun bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Imam Bukhari ya rawaito hadisi tare da wadansu malamai daga cikin malaman sunna cewa akwai wani sahabi daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya tura shi cikin sariya abin da ake nufi da sariya shine dukkan rundunar yakin da shugaba baya cikin ta imam baya cikin ta amir baya cikin sai a haɗa wata yar karamar rundunar yaƙi a tura su waje ko dan leƙen asiri ko dan kai farmaki sai ya naɗa musu wani mutum daga cikin mutanen madina malamai sun yi saɓani dangane da sa to sai suka tafi sai ya ɓata musu rai ana cikin tafiya da ya ɓata musu rai sai ce ku ka ku je ku yi itace suka ji dukkan kawo kulare na wuta sai ya haɗa wuta sai ce ku shiga ciki wanda suka ce a shiga wanda suka ce dan da za mu shiga me yasa muka ba annabi ba dan mu gujewa wuta ba to ya ko za ku bi da mu guja mu da mu mu gida saboda haka suka ki shiga suka ce har ah, sai sun tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam suna kallon wutan nan suna ce har ta mutu gaba daya shi kuma kan sannan ya huce suka yi suka dawo gida suka bai wa annabi labari yace wallahi da ku shiga ba za ku fito ba har abada inna mata'atu bil ma'ruf ana yin ba'a dai ga mutum in yayi umarni da abin da ya dace da shari'a yanzu umarnin da ya muku na cewa ku shiga cikin wuta ai bai dace da bin Allah bai dace da umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba dan haka anan gurin babu wata ba'a da za ku yi masa to dan haka anan gurin atiyu Allah ku bi Allah atiu rasul ku bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan cikin abin da kuka fahimta ko kuka fahimta ba kun gane hikima ko kuka gane ba amma wa ulul amri minkum ku bi mutukan talamarin ku idan sun ce abi Allah idan sun ce abi manzon Allah idan sun gindaye dokar da bata saba wa ta Allah ba da ta saba wa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sawa'un mun ce sune malamai ko mun ce sune shugabanni duk dai ba abin su sai in dokar su bata saba wa ta Allah ina fata kun fahimci wannan dukkan ballati fa in tanazatum fi shay'in idan kun yi jayayya cikin wani al'amari farudduhu ila Allah to kuma yadda shi ya zuwa ga Allah ta'ala war rasuli kuma kuma yadda shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ke nuna mana ta'a ga Allah da da'a ga manzon Allah da'a ce mutlaka amma ta'a ga ulul amri ba mutlaka bace ba da haka wajen arrad idan an yi fadani to ana koma zuwa ga Allah yace annabi yace ba a koma zuwa ga maganganun ba a koma zuwa ga maganganun wani wasu mutane daga cikin mutane an fahimta ko me yake nufi da war rasuli ai muddatu hayatihi idan annabi na da rai wa ba'dahu idan ko bayan ya kaura ne ila sunnatihi to za ku mai da al'amari zuwa ga sunnarsa ayyuhu alaihi minhuma ku nemi bin diddigin kowane irin al'amari da kuke yi sabani minhu huma a cikin littafin Allah ko sunnar annabi in kuntum tu'minuna billahi idan har kun kasance kun yi imani da Allah wal yawmil akhir kuma kun yi imani da ranar karshe wannan shi ya kamata ya zanto halin ku zalika ai arraddu ma mayar da al'amari zuwa ga Allah zuwa ga manzansa khairun wannan shine yafi dacewa da ku ai lakum gare ku min at-tanazu'i bi da ku yi tayayya wal qawli bil ra'yi ko ku yi ta maganganu da ku lokacin da duk aka samu sabani a tsakanin al'ummar musulmi abin da zai zama alƙalanci shine littafin Allah da hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam ina fata an fahimta shine zalika khairun wannan shine yafi zama daidai gare ku wa ahsanu ta'wila kuma shine yafi nuna kyakkyawan makoma da kuma karshen al'amari gare ku ai ma'alan wa aqibatan shine yafi nuna kyakkyawan karshe da kuma kyakkyawan makoma to nan gudan akwai hadisai da ya ibnu kasir ya kawo waɗanda suke da alaƙa da wannan aya dangane da biyayya ga shugabanni ko biyayya ga ulul amri saboda haka ina fatan mutane za su danyi hakuri mu karanto su dan saboda dangantakar su da wannan aya hadisin farko riwaya na imamu ahmad bin hanbal ya rawaito da dogon sanadinsa har ya zuwa ga abu abdurrahman sulami shi kuma ya karɓo daga ali bin abi talib Ali bin Abi Talib ke cewa ba a Rasulullah sallallahu alaihi wa sallama sariyatan annabi jira da aminci tabbata da shi ya aika da wata sariya kamar yadda muka yi bayanin fassaranta a baya wasta'mala alaihim rajulan min al-ansari ya shugabantar da wani mutum cikin mutanen Madina falamma kharaju wajada alaihim fi shay'in yayin da suka fita suna kan hanya sai wato yayi fushi da waɗannan mutane shi shugaban nasu dangane da wani abu da ya gudana su kana sai ce da su أليس قد أمركم رسول الله أمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تطيعوني سن النبي بي أمرتك بتوا من يوم بيئة قالوا بلى سيسك تيئي النبي يا أمرتي متوا من مكبيئة قال سيسي رسو فاجمعوا لي هطبا كجيك قوم جلالي ثم دعا بنار تنيسا يسا وتا فأضرمها فيه يتنى ونوتا وتا أتكين كلالي ثم قال تنيسي يسي a alaikum la tadkhulunha la tadkhulunha lalle na riga na zartar cewa sai kun shiga ciki fa qad lahum shabun minha sai wani mutum minhum daga cikin su wani saurayi daga cikin su sai ma farantan ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam minan nar me yasa ko kare kuka tafi wurin annabi ko ka bar abin da kuka sami iyaye da kakanni kai. ai kun yi haka ne dan ku kaurace mauta da aka fara ta ajalu kar ku yi gaggawa wajen bin umarnin shugaban ku hatta talqaw rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam har sai kun je kun sadu da annabi kun labarta masa abin da ya gudana fa ina marakum an tadkhuluha fadkhuluha idan annabi ya muku umarni ya ce ku shiga sai ku shiga qala ali bin abi talib ce faraja'u ila rasulillahi sallallahu wa sai suka dawo zuwa ga annabi sura da mintin tabbata gare shi fa akbaruhu suka labarta masa abin da ya faru fa qala lahum sai annabi sai da su law dakaltumuha ma qaratum minha abada inna mata'atu fil ma'ruf annabi sai da kun yadda kun shi da ciki da ba za ku fita ba har abadan abada ai ana yin da'a ne a cikin aikin da ya shafi alkhairi wannan hadisi bayan imamu ahmad da ya rawaito shi haka imamu bukhari da imamu muslim sun rawaito shi hadisi na gaba na Abdullahi dan Umar annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa as-sam'u wat-ta'atu 'ala al-mar'i al-muslim wajibi ne ga mutum musulmi ya ji ya kuma yi biyayya fi ma habba wa kariha cikin abinda ya so ko abin da yake ma lam yu'mar bi ma'siya matakar ba a umarce shi da saban Allah ba fa idza umira bi ma'siyatin fala sam'a wala ta'a yayin da duk aka yi masa umarni da sabo to babu ji babu kuma wani biyayya ma'ana baya zama wajibi a kan shi saurari abin da aka faɗa baya zama wajibi a akan shi biyayya dangane da abin da aka maka matukar ya zanto akwai sabuwa amma idan ya kasance ulul amri sun yi umarni umarnin da ba saban Allah a ciki to wajibi ne mutum yi wa wannan abin da'a ko da ya ki ko da ya so ko da abin ya ba su sha'awa ko da bai masa bai ba sha'awa ba ina fatan kuna biye da mu sosai hadisi na gaba na ubada ibnu samit Ubada Ibn Sabir yake cewa baya ana Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam mun yi mubaya'a da annabi tsira da abin tantaka gare shi ala bisa ga cewa za mu kuma za yi biyayya fi wa makrahina cikin abin da muke da nishadi muke da karsashi muke son shi wa makrahina ko abin da muke ki wa usrina wa yusrina kuma za mu yi da'a cikin abin da muka samu sauki wajen aikata shi ko abin da muka samu wahala wajen aikata shi wa asaratin alaina kuma za mu yi da'a ko da shugaba yana yi mana babakere ma'ana yana cinye mu yana kase al'amuran da suka shafi dukiyar jama'a in dai yayi umarni to sai an yi masa da'a ubada ibn salih yace akan haka muka yi wa annabi mubaya'a mubaya'a ku shine annabi ya mika hannu su dora hannu su cikin hannun annabi bisa ga cewa sun ji sun gani yana nan ko baya nan lalle za su yi abin nan da suka dora hannun su akai abinda annabi ya ginda musu ina ba ta gumbayin ta wa an nunazi al'amra alahu kuma annabi ya mun yi mubaya'a da shi bisa ga cewa ba za mu yi jayayya da al'amarin shugabanci ba ga dukkan wanda aka sa a hannun shi duk wanda aka sa a hannun shi ya zanto shi ne shugaba ba za mu yi jayayya ba mu ce sai mun kwace za mu kyale shi da shugabancin sa kala yake cewa annabi sai da mun tabbata gare ya ce illa an tarau kufran bawahan sai dai idan kun ga kafirci na zahiri na sarari inda kun fihi min Allah burhanun wanda kuna da hujja fara a wurin ubangiji da an take ku gobe kiyama kai to a lokacin nan ne ba za ku yi da'a ba cikin abin da aka ce ba za ku yi biyayya ba cikin abin da aka ce wannan hadisi Imam Bukhari da Imam Muslim suka rawaito shi hadisi na gaba hadisin Anas bin Malik yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce isma'u wa ati'u ku ji sannan kuma ku yi biyayya wa in kana abdan habashiyan ko da shugaban ku ya zanto bawa ne bakar fata mutumin habasha majdu al-atrafi wanda yake da yankakken kunne ko yake da yankakken waɗansu gabbai idan an ce al-ajda ka'ida a larabci mutumin da yake gundullar hanci ko mutumin da yake da aiki da hancinsa amma akan ce al'ajida a larabce ya zanto mutumin da yake wato maktu al'afra in ba baya da hannu wato ko baya da yatsu ko baya da hannu ko baya da kunne yana da yankakken kunne ko yankakken hannu ko mutumin da yake da aiki da idansa yake to ko da mutum yana da aiki a gabansa ko mai zanto bakin fata ko kuna larabawa a sa shi shugaba a gare ku dole ku yi ji kuma dole ku yi ba a cikin abin da ya umarce ku an gane ku wannan hadisi imamu muslim ya rawaito shi sannan akwai hadisi na gaba wanda yake daga Abu Huraira yace Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sayalikum wulakum ba'di za a samu waɗansu shugabanni a cikin ku da za su shugabance ku bayana sayalikum albarru bi barrihi za a samu wanda zai shugabance ku mutum mai ba'a sai shugabance ku da ayyukan da'a wal fajir bi fujurihi kuma za a samu shugaba fajiri mai ayyukan barna kuma ya shugabance ku yana ayyukan barna da fajir nan naki fasma'u lahum wa ati'u fi kulli ma wafaqa al-haq da mai da wanda ba na kirkin ba ku ji kuma ku musu ba'a cikin duk abin da ya dace da gaskiya wa sallu wara'ahum kuma ku yi sallah a bayan su fa in ahsanu falakum wa lakum idan sun yi insani sun gyara to ya zama na kun riba ku da su wa in asa'u idan sun mona da laifinsu su falakum ku kuna da ladan abin da kuka musu da'a na gaskiya wa alaihim su kuma zunubin da suka yi na laifin su ya shafa ko bai shafe ku ba in ji annabi sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi imam muslim ya rawaito shi sannan kuma hadisi na gaba shi ma dai daga Abu Huraira annabi sallallahu alaihi wasallam sai kanat banu isra'ila tasusuhum al-anbiya wanda ya rinka shugabantan banu isra'ilawa su ne annabawa kullama halaka nabiyyun khallafahu nabiy duk lokacin da wani annabi ya kau sai ya zanto wani annabi za a mai gurbin sa da shi su ba ni ba musu halifofi irin namu ba annabi bayan annabi aka rinka turo musu inda annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa innahu la nabiyya ba'di ni ko babu na annabi da zai zo bayana wa sayakunu khulafa abin da zai kasance bayana shine halifofi halifa bayan halifa fa yakthuruna kuma za su yi yawa qalu ya rasulullah fa ma ta'muruna sai suka ce to ya ma'aikin Allah ne kake umartar mu da shi yayin da kai kau ya zanto halifofi ne za su biyo bayanka ka me kake so yi qala sai annabi ce awfu bi bai'atil awwal fal awwal ku rinka cika bai bai'a mubai'a ga na farko da na biyun da mai bi masa al-awwal fal awwal duk wanda ya zo muku a matsayin shugaba ku masa mubai'a ku yi masa da'a wa atuhum kuma ku ba su haƙƙin su ne musu biyayya fa inna allaha sa'iluhum a sar'ahum Allah zai tambaye su dangane da kiwon da ya ba su ma'ana ko da sun zalunce ku kada ku damu kada wannan ya hana ku musu da'a ku bi su kiwon da Allah ya ba su shine tambaye su tsakanin ki da su a gobe kiyama wannan ba zai hana ku kuma su biyayya ba to sannan hadisi wanda yake na karshe a cikin jerin hadisan da nake so in kawo kafin in gina abin da nake sai in gina akai shi ma hadisi ne na Imam Muslim wanda aka karbo daga wani mutum mai suna Abdurrahman ibn Abdurrabbil Ka'aba Abdurrahman ibn Rabbil Ka'aba ibn Abdurrabbil Ka'aba yake cewa da kalkul masjida na shiga masallaci da na shiga masallaci فإذا عبد الله بن عمرو بن العاص سيدا عبد الله بن جدان عمرو بن العاص جالس في ظل الكعبة ينا زوني إنور داك الكعبة والناس مجتمعون عليه مثلا يقول سنت الترو سنت ويجي كسر توها فهذه تكن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أنغاني كو فأتيتهم فجلست إليه سينا جولنسو نزونا كستدكي فقال سينا عبد الله بن عمرو بن العاص ياتي كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفره mun taba kasancewa tare da annabi sallallahu alaihi wasallam tabbata da yake a cikin wata tafiya da yayi fa nazalna manzilan sai muka zauna a wani masauki faminna man yuslihu qiba'ahu daga cikin mu akwai wanda ya je yana gyara yar bukkar da zai zauna saboda ya kare kansa daga rana wa minna man yantazilu daga cikin mu kuma akwai wanda ya dauki mashinsa ya je yana koyan harbi ko yana ƙara gogewa wajen koyan harbi wa minna man huwa fi daga cikin mu akwai wanda ya tafi wajen kiwon dabbar sa ko raƙumin sa ma'ana dai kowa ya tafi cikin harkokin gabar sa lokacin da muka zauna a wannan masauki an gane ko yace izna da munadi rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai ga wani mai tela wanda annabi ya turo shi ya tela yana kira da babban murya yace as-salatu jami'a a da can idan annabi ya so ya tara mutane a wani lokaci da ba lokacin sallah ba sai a ce as-salatu jami'a sai kowa ya dina abin da yake sai sai duk jama'a suka taru bal tamana ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai muka taru wajen annabi fa kana sai annabi sai innahu lam yakun nabiyyun min qabli illa kana hakkan alaihi anya yadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahu yace babu wani annabi cikin annabawan da suka riga ye ni. sai sai ya zanto hakki ne wajibi da Allah ya wajabta a kan shi ya shiryar da mutanensa alkhairin da ya sani cewa su aikata an gane ko wa yunzirahum sharra ma ya'lamuhu lahum kuma ya gargade su dangane da sharrin abin da ya sani cewa in sun yi wato hukuma na jiran su wa inna hadhihi al-ummata ju'ilat afiyatuha fi awwaliha yace wannan al'umma tawa an sanya warakarta da zaman lafiyarta a karshen a farkon al'amarinta lokacin da nake ciki da lokacin da sahabbai suke ciki shine lokaci na waraka shine lokaci na zaman lafiya idan an kasanta da abin da zai biyo baya annabi ce ju'ilat afiyatuha fi awwaliha wa sayusibu akhiraha bala'un yace da sannu bala'ai ko jarraba za ta samu karshen wannan al'umma wa umurun tunkirunaha da waɗansu al'amurra waɗanda kuke inkarin su ba hankalin ku ba zai kwanta ba ku ga suna faruwa lalle sai sun faru da wannan al'umma wa taji'u fitanun annabi ya ce fitintunu za su zo a cikin wannan al'umma yarfuku a ba'daha sashin suna tare da sashi wannan su tana bata kare ba sai wata ta zo ana kokarin kwantar da wannan sai wata ta zo haka fitintunu za su ta zuwa a karshen wannan al'umma kuma abinda annabi ke faɗa kamar da nan gurin yana da fituwa ne an gane ko wata jiwul fitnatu akwai lokacin da fitina za ta zo fa mu'minu ka kaji bayan mu'mini yana cewa hadihi muhlikati mai yiwa wannan ita ce kuma za ta sa in mutu daga wannan kuma ni shikenan sai la bazan samu haihuwa ba ummatan kasitu sai wannan fitina ta tafi wa taji'u fitna sai wata fitina kuma ta sake biyowa baya fa mu'minu hadihi hadihi ka kaji mu'mini yana cewa ila wannan sai ila wannan ila da ko bazan haihu a wannan kar daga wannan fitina sai wannan a lokacin da al'amura suka rinta kai dangane da shugabancin kasar nan yan kudu suna komawa kudu yan arewa suna tasowa suna dawowa wanda suka shaka gida a Lagos duk a lokacin sun dawo arewa wanda suka shaka gida a arewa suna komawa ibadan suna komawa a kudu saboda kowa na tsammanin cewa wannan wato ita ce kawai tsarkan al'amura wannan ta zo aka zo kuma aka jarrabi mutane da jarraba kala kala ana gudawa ana zazzabi da gudawa zazzabi da gudawa ko yaya ka kanka ya fara ciwo sai hankalin kai tashi sai to ko al'amarin ya zo kaina ne hadihi hali mai yiwa wannan sai mai yiwa wannan sai annabi ce faman ahabba an yuhzaha anin nari duk wanda yake son a nesantar da shi daga wuta wa yudkhal aljanna a shigar da shi aljanna fal ta'ti maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir to mutuwa ta zo masa yana mai cike da imani da Allah yana mai cike da imani da ranar karshe wal ya'ti ila an-nas alladhi yuhibbu an yu'ta ilayhi kuma ya aikata wa mutane irin abin da yake so a aikata masa shi yana son a masa adalci a kare haƙƙinsa to shi ma yiwa mutane adalci kuma ya kare haƙƙin mutane yana so a kiyaye mutuncinsa da mutuncin mutan gidansa to shi ma ya kiyaye mutuncin mutane da mutuncin wato iyalan mutane ma'ana ya aikata mutane irin abin da yake so aikata masa wa man baya a imama dukkan wanda ya baya ga wani shugaba fa atahu safaqata yadihi kuma ya baki wato tafin hannunsa ya masa mubaya'a kenan wa samarata kalbihi kuma ya baki zuciyarki cewa ya amince abin da ya furta nan baya a har zuta haka ne fal yutihu in istata'a yayi maka da a cikin duk abin da ya sami ikon yin da'a fa in da'a akaru yunazihu idan aka samu wani ya zo yana so yayi jayayya da shugaban farko da kuka yi wa mubaya'a fadribu unukan akar ku datse kan wannan nabiyin da yazo yake son yi da yake son shi ma ya kafa kanta ta hanyar shugabanci kala wannan ba Allah ce fadanautu minhu fa qultu lokacin da wato Abdullahi bin Amr bin al-As ya zo karshen wannan magana sai na je kusa da shi na ce da shi an shubaka billah ina hada ka da Allah an ta sani ta haka da Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shin yanzu kai da kanka ka ji wannan maganganu daga gunnan daga bakin Annabi ko wani ne ya faɗa maka fa ahwa ila udunayhi wa qalbihi bi yadayhi sai ya dauki hannayensa ya nuni zuwa ga kunnansa sannan ya sake dauka hannansa ya nuni zuwa ga kirjinsa inda zuciyarsa take وقال يتي سمعته أذناي ووعاه guda biyu أنا بدابي إن zuciya ta kuma ta haddace abin da cewa daga bakin annabi yake fa qultu lahu da ya faɗa mun wannan magana sai na ce da shi ha zabnu ammika muawiya ga dan baffan kanan muawiya muawiya ibn abi sufyan ya amurna an na'kula amwalana bainana bil batil yana umartan mu muna cin dukiyar junan mu ta hanyar barna ba ta hanyar daidai ba wa naqtula anfusana yana umartan mu muna kashe kawunan mu ya sa muna goyon bayan sa wajen wato ya an uwansa to me zaka ce game da shi wannan hadisi ya hau kansa ko bai hau ba والله تعالى يقول كاتبوا ألا نسوى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة أن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم ya kawo masa aya daya da ta kunshi waɗannan ababai guda biyu hana cin dukiyar juna ta hanyar barna hana kisan kai wa juna yace me za ka ce ba ga abin da ma'awiya yace yake umarta ba da shi ga kuma abin da kace kaji annabi ya ce ga kuma abin da ayar qur'ani ta faɗa yanzu me za ka ce kala yace fasakata sai abdullahi bin amr bin al-as ya shiru sa'atan har wani sa'a thumma kala sannan sai yace atihu fi sa'atillah wa atihi fi ma'siyatillah in masa da'a cikin abin da ke da'a ne ga Allah saba maka cikin abin da ke sabo ne ga Allah sai kun ya rubuta wannan magana da ita waɗannan hadisai gaba ɗaya abin da suke nunawa suna da tsawo amma abin da suke nuna a gurgurda wanda muke so mu fahimta su ne hujjar malaman da suke cewa ulil amr din da ake nufi a cikin wannan aya su ne shugabanni ba malamai ba saboda dukkan waɗannan hadisan suna magana ne akan shugaba suna magana akan amir wanda aka ce ana yi masa mubaya'a bisa ga abisi cikin abin da yi umarni na abi Allah a saba masa idan ya umarni da saba ma Allah in yayi dokar da bata saba mata Allah ba lalle a masa biyayya ko da kai tsakanin kai da shi ya tuce ka amma yanzu umarnin da yayi na da'a ne to wajibi na yi masa saboda haka waɗannan hadisai gaba ɗaya da waɗansu daga cikin su wanda ba su ba wanda ba makaranto ba duk suna nuna ulul amr da ke cikin aya sune ba sune shugabanni waɗanda suke da shugabancin al'umma a hannunsu sannan kuma shugabanni irin wanda suke da shugabancin al'umma a hannunsu su ne shugabannin da aka kafa su da sunan musulunci ko da aikin da suke ba na musulunci bane ba duk shugaban da aka kafa ta hanyar da musulunci ya lamunce a kafa shugaba da ita hanyar da musulunci ko ilamin ta aka shugaba da ita shine ya kasance an zaɓi shugaba ta hanyar ulul halli wal aqdi ya zanto masu kullawa da kuncewa ne suka zaɓe shi shura kullu mutum bakwai ko takwas ko tara ko adadin da ya kasa haka ko wanda ya bar haka na mutanen da suka tsara sauran hankali da hangen nesa da ilimin addini su ake cewa ku zaɓa mana shugaba ba a cewa duk jama'a su fito wajen zaben shugaba irin wannan su ake cewa za ko mana shugaba duba da cewa kun tsara sauran ilimi kun tsaya sauran takawa a yadda muke gani a zahiri kun tsara sauran hangen nesa da taka da aka dole kuka zafo dole an yadda hanyar farko kenan hanya ta biyu shugaba na da kafin ya sauka ya ce ko da bayan bana nan in na mutu wani ne zai zama shugaba to daga lokacin da ya mutu ya zama dole a yi wa wannan wani ɗin biyayya ina ba ta an fahimta wannan su ne hanyoyi daga nan gurin idan wani ya zo ya karɓi shugabanci da ƙarfin siya kuma har ya zanto ya samu jaye wajen sai shugaba na da ya samu kashi sittin kashi saba'in cikin ɗari na adadin mutane ko adadin wanda ke goyon bayansa to dole ne kashi talatin sa haƙura su yi biyayya ga wannan ko da duk da cewa azzalumi ne hikimar yi masa biyayya a nan gurin shi ne dan idan kuka ce sai kun ture shi da karfi za a yi hasarar dukiya za a hasarar rayuka wajen ƙoƙarin ture shugaba guda ɗaya sai ka to a sanadiyar da an yi hasara da ba za a daɗe shekaru talatin ba a dai an cika gurbin da aka samu ba cike gibin da aka samu ba to za ka ta ka ce irin wannan a musu musu biyayya to irin waɗannan shugabanni su ne ake yi wa a irin wannan wanda ya kafu ta hanyar da musulunci ya sai da kafar shugaba da ita kaga a nan gurin shugaba na kungiya ta addini ba zai shiga cikin wannan layi ba baya cikin wanda aka ce a tsohon lahawa tsohon rasulun ulul amr minkum dan saboda waɗansu sukan ɗauki waɗannan hadisai gaba ɗaya su ɗora a shugabanninsu na ƙungiyoyin addinin musulunci su ce idan kai masa biyayya daidai ki da kai biyayya ga irin shugabannin da annabi sai a musu biyayya idan ka saba musu baka masa mubaya'a ba to in ka mutu kai mutuwar jahiliya su kawo duk waɗannan hadisai su ɗora akan shugaban kungiya to wannan kuskure ne ya kamata mu yi wa kanmu adalci mu kuma karanta hadisan mu karanta ayoyin mu karanta maganganun sahabbai da tabi'ai wanda za su dace wajen wayar mana da kai mu daina dora waɗannan ayoyi ko hadisai a inda baki ne asalin muhallin su saboda haka kullul amri a nan gurin su ne shugabanni waɗanda gudanar jama'a ke hannunsu su ke da ikon kafa kotuna su ke da yan sanda su ke da soja su ke da ikon kafa limamai a masallatai suke ikon kafa masu kiran sallah a masallatai awqatul muslimun baitul mal na musulmai gaba ɗaya yana su to irin wannan so ake wannan magana ba su gaban kungiya ba wanda ba da ikon kafa kotu ba ya dan sanda ba da soja shi ma sai ya nemi izini wurin jijiyo na su kafin ya taron ka in ba haka ba sai jijiyo ya kawo masa kanta to wannan idan ma ka ce ka masa ya kai zali a kai ruwa ba zai tabbata ba ya da wani nashi da kanta. to da haka ya kamata wato wannan ne wato kadan daga cikin hikimomin da suka sa na karanto mana waɗannan hadisai da ke karkashin wannan aya sai aya ta gaba. إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك في اللابار بيزوبك با نمتا لن دسكي ريتي واسوسني إيماني بما أنزل إليك دنجل إلى بند أكا توكر مكا وما أنزل من قبل كما سني إيماني إلى بند أكا توكر كابنك لن تتفيد سوى قباك أما تاردها يريدون أن يتهاكموا إلى الطاغوت فلا so كنتي يزوى hukunci idan wani abu ya faru a tsakaninsu a maimakon su zo wurin ka yanke musu hukunci sai su kai hukunci wurin tagut Abin da ake nufi da tagut kuma shine dukkan wata doka da ba ta Allah ba ba ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi wa sallam shine ma da al-kathir tughyan ake nufi tagut mana wanda mai ketare iyaka ketare iyaka shine dukkan abin da yake ba dokar Allah ba ta manzon Allah ba wadan suka ce huwal kahin shine su kai hukunci wajen boka ko malamin duba wa shaytan wadan suka ce shine shaytan wa kullu ra'sin fi dalala abin da ake nufi da tagut shine dukkan wani shugaba a wurin fata وقد أمروا أن يكفروا به ga shi alhali an yi musu umarni su kafirce mafagotu amma tare da haka sai su ce hukunci hulunka wala yi an an da su kada su yadda su soki ko su kaunace shi malaki ruya an rawaito cewa annahu kat annahu ta ma yahudiyyun wa munafiqun wa to akwai wani ba yahudi da shi da wani munafiki husuma su shiga tsakanin su ila annabi sallallahu alaihi wa sallam sai suka je wajen annabi da yake musu hukunci fa atayahu yayin da suka je wajen sa فقضى لليهودي سي النبي بي ولن بيهودي قسيا فلم يرضى المنافق sai ya zanto wannan munafiki bai yadda ba da abin da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zartar na hukunci wa aka umar daga baya sai suka je wajen umar dan khattab fa zakara lahu yahudi sai da yahudan nan ya baiwa wato umar dan khattab labarin abin da ya faru na hukuncin baya fa qala lil munafiki sai umar ya ce wa wannan munafiki akazalik shin abin nan da ya ba mu labari haka ne cewa kun je wajen annabi ya hukunci baka yadda ba fa qala na'am sai sai sai haka ne fa qatalahu sai Umar dan Khattab ya zaro ta kofi ya kulle kansa haka yawanci malamin tafsiri suke ruwaito wannan kissa amma ba tare da sanadi wanda ya inganta ba saboda haka sanadin yana bukatar ingantuwarsa da haka ibn kasir ke cewa wannan aya ta sauka ne kawai dangane da waɗansu jama'a daga cikin munafukai wanda da zaran wani abu ya faru na sabani tsakanin su da musulmai kan mutanen sun ce a je wajen annabi so kuma sai ce a je wajen waɗanda suke da ilimi tun kafin annabi ya zo madina su faɗi ka'ab ibn al-ashraf ɗaya daga cikin yahuda madina ko wani cikin shugabannin yahuda madina sai da wanda aka zo littafi tun kafin shi ga wanda suke da ilimin attaura ga wanda suke da ilimin linjira yaya za a zo wajen wannan ga masu ilimi tun da a je wajen su to sai wannan aya ta sauka take nuna zargi a kansu ba kuma su kadai ba take nuna zargi a kan duk wani abu da ya sabani da ya shiga tsakaninka da dan uwanka ya zanto ka kai kara a kotun da Allah bai ce ba manzon Allah bai ce ba to ana jin tsoron wannan aya ta sai karkashin mutum idan an kai ka kotu karfi da yaji wannan babu laifi sai ka je amma kai da kanka ka ɗauki dan uwanka ka kai su kotun da ka san ba Allah ne ce ba wannan Allah ce ba to akwai magana sai Allah ke yi dan zai zanto yuriduna an yatahakamu ila tabut suna son su kai kara wajen tabut wa kad umiru an yakfuru bi umarni aka cewa su kafirta mu tabut ina za su je su kai masa kara Allah ce wa yuridu shaytan shaytan yana son an yudillahum ya batar da su dalalan ba'ida bata wanda yake bane santi an da hakki gaban tafarkin gaskiya wa ma qila lahu ta'alu ila ma anzala Allah wa ila rasul wa anzalna وإذا قيل لهم إذا أنت دسو تعالوا إلى ما أنزل الله وجو جوا جهور كنت بأبن الله يفكر في القرآن يأتكم القرآن وإلى الرسول كوزو جوا من ذن الله صلى الله عليه وسلم ليحكم بينكم دين يمكو حكمتي إذا أنت مسا هكا رأيت المنافقين sai ka kaga munafikan cikin su yasudduna suna kautar da kai suna karkacewa ayyukan duna anka suna kawar da kai daga gare ka ila ga ka zuwa ga wuninka su dole iyakacin kaucewa ko iyakacin fantarewa wato da an ce ku zo a yanke hukunci karkashin Allah ya ce annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce to su ba yadda da wannan ba so suke aje wani wuri inda za a kaucewa Allah a kaucewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله ثم kaifa yaya al'amarin su zai kasance za idza asabatkum musibatun yayin da wata musiba ta same su bima qaddamat aydihim saboda abinda hannayen su suka gabatar min al na kafir cewa Allah wal da kuma ayyukan sabo bi tarkihim ar-rida bi hukmillah ta yadda suka ji yadda da hukuncin Allah ta yaya za su kasance idan sakamakon Allah ya sauka idan wata musiba ta sauka kansu a yaqdiruna ala al-i'rad anha shin suna da ikon da za su kauce wannan musiba wal firari minha su guje mata an sa anan gurin la ma'ana ba za su iya kauce mata ba to tunda sun san cewa in musibar Allah ta zo in fitan Allah ya zo ba za su iya kaucewa ba to kamata yi tun farko su zanto masu biyayya ga Allah masu biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ba haka ba ya za su yi yayin da musiba ta zo ka جاءوك sannan ne kuma za su zo wajenka ya halifuna billahi suna masu yin rantsuwa da Allah suna cewa in aradna wallahi babu abin da muka nufata bil muhakamati ila gairika yayin da kaga mun kai hukunci wurin waninka ba abin da muka nufata illa ihsanan fa sai dai muna san ihsani ne mun nufati daidai ne sai mu kuskure maka ba niyya muka ba ijtihadi muka yi sai mu samu daidai ba wa tawfiqa kuma mun so ne mu kwantar da hankalin abokin husumar mu sai mu sai a je wajen shugabansa wanda yake da shi dan kar mu sai a zo wajen ka ya dauka cewa za a zalunce shi irin dabarar da suke faɗawa annabi sallallahu alaihi wasallam ai ta'alifan bainal qasmaini mu muna so mu hada tsakanin zakatan masu husuma guda biyu ne bi takarrub fil hukmi sai mu ce a je kotun ka a je a alƙalanci mu dan kusance shi dan yayi da mu dunal hamli ala amril haqqi ba wai muna kauce ma gaskiya bane haka suke cewa in arbuna illa ihsanan wa tawfiqa sai Allah ya tuni وقل لهم في أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم irin waɗancan su ne waɗanda Allah ya san abin da ke cikin zukatansu minan nifafi na munafunci da suka koyi wa kadbihim fi uzrihim ubangiji ya san ƙaryar da suke yi wato dangane da uzurin da suke bayar annabi da haka fa a'ridu anhum kawar da kai kyale su bi safi an qabul uzrihim ka kawar da kai karka karbi uzurin su da za su faɗa maka wa izhum imsu wa'azi ay khawwifhum ka tsoratar da su Allah dangane da wannan laifi da suke yi wa kullahum fi anfusihim kuma ka fada musu a kawunan su da wadansu malamai suka ce a fada musu a kawunan su ka killace su da kai sai su kai musu nasiha ta sirrance kar wani ya ji shine wa kullahum fi anfusihim ka fada musu a karan kawunan su kaulan baligha magana mai isarwa ai mu'assiran ka fada musu magana mai tasiri bihim a cikin su ayyazirhum ma'ana ka tsoratar da su liyartiyo an kufrihim dan su daina abin da suke yi na kafirci sai وما أرسلنا من رسول إلا da umarnin Allah wadan suka fassara iznillahi anan shine umarnin Allah wadan suka fassara iznillahi shine mashi'atullah Allah yana turo manzo dan ai masa da'a da ganin damar Allah din wanda Allah ya sa zai da'a sai ka ga yayi wanda kuwa bai gamu daga manka kaddan Allah ba sai da ya kauce wa manzo din an gane ku wa man lam yarda bi hukmihi dukkan wanda bai yarda da hukuncin da manzo ya zo da shi ba wa lam yaqbal risalatahu bai karbi sakonsa ba fa huwa kafirun yastawjibu ma yastawjibu al-kuffar wato kamar ya bauɗe matafarkin Allah ya zama ya kafirce ma Allah kenan yana neman wajabtawa kansa fushin Allah kamar yadda kafirai suke wajabtawa kansu wato ainihin fushin Allah walau annahum iz zalamu anfusahum ina ma a ce lokacin da suka zalunci kawunan su bi tahakumihim ila taguti suka kai hukunci wurin taguti din nan suka zalunci kawunan su ina ma a ce da suka haka ja'uka sun zo wurin ka ta'ibina suna masu tuba fastaghfirullah suka yi istighfari suka yi tawassuli da kai su zo wurinka su yi istighfari suna masu yin tawassuli da kai wastaghfara lahum ar-rasul ko manzo yayi musu istighfari shine tawassuli din da zaka su yi istighfari kuma su yi tawassuli da istighfarin annabi sallallahu alaihi wa sallam an gane ko ma'ana su ce ya Allah gafarta mana kuma ya manzon Allah roƙa mana Allah ya gafarta mana kaga sun yi tawassuli da istighfarin annabi ba wai su ce ya Allah gafarta mana domin annabi ba ba haka ake nufi ba walau annahum izzalamu anfusahum ina ba a ce lokacin da suka zo wurinka ja'uka wato lokacin da suka zalunci kawunan su zo wurinka fastaghfirullah yi istighfari a gabanka wastaghfara lahum ar-rasul kuma manzo yayi musu istighfari dan Allah yake fa'alam annahu la ilaha illa wastaghfir li dhanbika wal mu'minin wal mu'minat dama an masa umarni cewa yayi istighfari wa kanta kuma yawa mummune maza da mata istighfari sallallahu alaihi wasallam saboda shi idan ya roka ubangiji na karba in ban banda waɗanda aka togace aka ce istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marratan falan yaghfir Allahu lahum waɗannan hukuncin su daban waɗanda aka ce ko da annabi zai yi gifari so saba'in ba za a amsa musu ba annabi ce inda na san in na kara akan saba'in za a karɓa su zan kara akan saba'in ne Ni je ci gaba da yi har ya kara akan saba'in har ya rinka waɗansu su daga cikin sallah sallah ce banda irin waɗannan wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala takum ala qabri innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasiqun kana fata an fahimta ma'ana dai tawassulin da ake da annabi ana neman kiyewa mutum istighfari to Allah ce ina ma lokacin da suka yi haka sun zo wurin ka sun yi istighfari kuma manzo ya yi musu istighfari la wajadullah da a sun haka to da sun samu Allah ta'ala tawwaban yana mai karɓar tuba alaihim a gare su rahiman kuma yana mai jin kai da su wannan yana wannan aya tana daga cikin ayoyin da wadanda suke kafa hujja da tawassuli ga annabi har bayan mutuwa kuma sun dogara ne ga wata magana da ibnu kasir ya kawo ta yayi shiru ya wuce bai ce komai akan ta ba ga maganar nan kamar da take cikin tafsirin ibn kathir a karkashin wannan aya me imam ibn kathir ke cewa yake wa kan zakara jama'atu akwai waɗansu jama'a cikin malamai minhum al-shaykh abu mansur al-sabbak akwai al-shaykh abu mansur al-sabbak cikin waɗannan malamai ya ambata fi kitabihi shamil a cikin wani littafin sa wanda ya kunshi al-hikaya al-mashhura wata hikaya mashhuriya wadda ta shahara wajen malamai anil utubi an karɓo ta daga al utubi kale yake cewa كنت جالسا عند قبر النبي صلى na عليه وسلم لا كسنشي وترى إنا زوني أقبر النبي فجاء أعرابي sai wani mazaunin karkara ya zo kakale ya ce assalamu alaika ya rasulallah yake cewa amincin Allah tabbatar da ka ya kai ma'aikin Allah sami'tu Allah ya qulu na ji Allah na faɗa cikin alqur'ani walau annahum iz zalamu anfusahum جاءوك فاستكبروا الله واستكبر لهم الرسول لوجد الله توابا رحيما ماذا الله يقول آية وقد جئتك مستكبرا لذنبي to ga na zo maka ina neman istighfarin zunubi na mustashfi'an bika ina neman cetonka ila rabbi zuwa wurin ubangiji na thumma a ayqulu bayan ya faɗa wannan magana sai kuma ya kawo baitin waka guda biyu yace ya kaira man dufina ka'i a azamuhu فطاب من طيبهن القاء والأتم نفس الفداء لقدر أنت ساكنه فيه الأطاف وفيه الجود والكرم mutumin kawai ya tafiya sa fagalabatni aini yake sai barci ya kama ni fara'aitun nabiyya sallallahu alaihi wa sallam sai na ga annabi fin a cikin barci sai ya ce ni ya kai utubi الحق الأعرابية tafi ولو wannan balaraban kauyen in ma zaka je wurin sa fa bashirhu kai masa bisharan anna Allah qad ghafara lahu Allah ya gafarta masa to kun je da kissa take ibn kasir ya kawo ta ko bai ce komai ba la ijadan wala salban la ba kawai ya to kaga nan muna son mu yi bincike mu gane waye wannan usubi din wane ne utubi cikin sahabbai yake ko cikin tabi'ai yake ya ce yana zaune wajen kabarin annabi sai wani balaraban kawai ya zo ya wannan kuma ya kwanta barci kuma sai aka sanar da shi annabi ya sanar da shi a barci cewa sai ka faɗa balaraban kawai na an masa gafara yanzu in wannan kisa ta tabbata sai zan ko duk abin da mutane ke yi yanzu kenan in sun je kabarin annabi sai suna cewa a roƙa masa gafara a yi musu menene kamar yadda ta tabbata kenan duk suna kafa wajen da wannan kisa to sai bincike kai mu zuwa ga mu gano wane ne utubi to usuli guda biyu ne cikin malamai da suka gabata ɗaya daga cikin su na farko al-utubi ba a cikin sayru alamin nubala jizii na goma sha biyu shafi na ɗari uku da talatin da biyar imam zahabi ya ce faqihul andalus abu abdullahi muhammadu bin ahmad ابن عبد العزيز ابن عتبة ابن هميد ابن عتبة ابن أبي سفيان ابن حرب الأموي كو الأموي السفياني القطبي القرطبي المالكي صاحب كتاب القطبية kun ji sunansa wani babban malamin fito ne a andalus a kasar spain shi ne mai littafin nan al-qutubiyya littafin fito a mazhabar imam malik ibn a wurin suwaye karatu سمع يحيى ابن يحيى الليثي يا جه حديث ورين يحيى ابن يحيى الليثي وأصدق ابن الفرج وسهنون ابن سعيد يا جه حديث ورين سهنون ابن سعيد وزعيد ابن حسان وطائفة تعرف أنت تواجه معلمين روى عنه محمد بن عمر ابن لبابة shi ko cikin shahararrun ɗalibansa akwai Muhammad ibn Umar ibn Lubaba wa jama'a tare da wasu jama'a masu yawa ibn abdul aziz عبد العزيز اسلم ابن عبد العزيز ibn abdul عبد الحكم ابن عبد الحكم يا بان الاباري قال يتي اتيت بكتب حسنه الخط اتيت an zo min da kutubin da ɗan da kai hasanatul khafi masu kyawun rubutu tud'a al-mustaqraja ana kiransa al-mustaqraja min wadu isahibikum muhammad ibn muhammad ibn ahmad al-utubi wanda sahibin da ake kira Muhammad ibn Ahmad al ne ya rubuta su shi ya kirkiri wannan littattafai ya su ya rubuta su fara'aitu kuduba galibin abin da ke ƙarya ne a ciki akwai masaibul majalis lahu lam yuqaf alaiha ashabuha yana da cewa na zauna da wani ya da ni kaza ya da wani duk ƙarya kuma yake yi yake to na zo da na ajiye a gida fakasitu an amuta fa tujad fi tarikati sai na ji tsoron kar in mutu a zo a samu cikin kayan gado a ko wannan littafin fa wahabtu hali mun yaqra fiha sai na kwace daga gidana kar yana na zo su gaji barna sai na bayar wani nace je ka yi karantawa in karatu qultu to sai aslan ibn abdul aziz sai ce kayfa tahalalta an tuti'ahu a yaqra fiha sai ya kai kai ka harfa ka halatta wani je karanta barna sai bai ce da ni komai ba lubaba ibn al-bada yake cewa laysa li utubi nisbatun wa inma kana lahu jaddun yusamma utba utubi din nan karka dauka nisba sai zuwa ga wata kabila a'a sunan ɗaya daga cikin kakannin sa ne da ake kira utuba an gane ko wa inma kaza kala وقال ابن الفربي رهل واخذ عن سهلول واسبق ونظر اهما وكان حافظا للمسائل جامعا لها عالما بالنوازل جمع المستخرجه واكثر فيها الروايات المبروحه والمسائل sai dai wannan mutum an san shi garwayan hadisai na ƙarya da matsaloli irin da suke shaya irin bakin matsaloli da wani malami zai kawo ya sabawa yadda malamai suke akai abinda aka san ya shahara da ruwaitowa kenan to shi ne ukubi na farko ma ka sanar ka kamfino kamfino ya ce ya mutu a shekara ta ɗari biyu da hamsin da biyar bayan hijira ba sahabi bane ba tabi'i ne ɗari biyu da nawa da hamsin da biyar to wannan shi ne ukubi na farko usuli na biyu shi ma bari ku ji shi shine al-allamatu al-ikhbari al-sha'ir al-mujawwal abu abdurrahman محمد ابن عبيد الله ابن عمر ابن معاوية ابن عمرو بن عتبة ابن أبي سفيان ابن هرب الأموي ثم الأتبي البصري نبي كنا أنجانيكو روى عن ابن عيينة يا رويتو مجن حديثة ابن عيينة وأبي مقلب بأبي مقلب ووالده وأما أبو هاتم السجستاني وإسحاق بن محمد النقعي yake wa kana yashrabu ya kasance yana kwankwaɗa giya na biyu kenan wa lahu tasaniqu adabiyyat wa suhra duk da tafansa akan adab ne waƙoƙin larabawan ƙauye kun giya ɗan uwansa kenan mata sanata kamanin wa ikirin wa bi'ati wannan ya mutu a shekara ta ɗari biyu da ashirin da takwas bayan hijira an gane ko saboda haka shi wannan ba malami bane ba mawaki ne to kaga baitin wakar ko yadda yake cewa daga ji ka san yayi kama da wannan yace ya khairu man dutina bil qa'i azamuhu azamuhu fataba min tibihin al qa'u wal akamu nafs al fida'u لقبر أنت ساكنه فيه الأطاف وفيه الجود والكرم lalle ya kama da yan adam bai kama da malamai ba wannan wakar yan adam ce ba wakar malamai ba ce to kun ga tun daga nan gurin yi rushe ko ma wane ne ya rawaito utubi kuma ya gani a mafarki saboda haka ba a kafa hujja da mafarki mafarki ba hujja bane ba yace ya gani a mafarki annabi ya ce masa kaza inda zaka san mafarki ba hujja bane ba ka duba cikin wato a abin nan sharhi sharhi kai imam malik da imamu zurkani yake cewa wani mutum ya taɓa yin mawarki cewa ya gaba da annabi annabi ya ce da shi idan ka samu ma karka bayar da kubusi to kuma kaga a shari'ar annabi din yana da rai wa annama anna ganimtum min shay'in wa lam lakum haka kuma rikazi ma rikaz shine ya dukiya da aka hako yace da shi idan ka samu rikazi kar ka bayar da kuma sai annabi to wa rikazi al khumusu in mutum ya hako dukiya a kasa irin wanda mutane na da suka suka binne da suka mutu suka bari in ka tunto ta zaka bayar da kashi ɗaya cikin biyar ne saraka sauran kasu ya zama naka yace to wai idan mutum ya mafarki annabi ya ce da shi kai in ka tunto rikazi kar ka bayar da kuma yace sai tambayi malamin zamanin sa wai ya kamata a yi zai aiki da mafarkin ka ko ya aiki da kiran annabi sama annabi na da rai shi ne aka tambayi izu bin abdul salam wanda ake masa lakabi sultan al ulama yace zai aiki da abin da annabi ya bar duniya a kai ba zai aiki da mafarkin sa ba yace dan mafarki ba hujja bane yace a in ma mun kaddar mafarki hujja ne yanzu shi kadai ya gani a mafarki annabi ya ce masa kaza amma rikazi da annabi ya tabbatar wannan hadisi ne mutawatiri hadisi mutawatir ya fi karfin hadisi a haka in muka kagar ilimi ta ko ina ba za a jira magana ba to haka wannan utubi ko da ya ga annabi a barki da gaske annabi ya ce masa kaza yanzu riwaya ce ta ahad abinda muka samu karkashin ayoyin qur'ani da hadisai to ba a zuwa kabarin annabi bayan annabi ya mutu a je a ce za a yi za a nemi istighfarin bayan annabi ya bar duniya sallallahu alaihi wasallam wannan yana cikin al-ghulu fi din to da haka wannan aya za ku ga ana taiwan karanta ta a wajen halaccin tawassuli to ga kissar da ake dogaro da ita kissar ma kissar malam kutubi ko dai kutubi dan mazhabar malikiya wanda malamin mazhaba ne ko kutubi wancan dan adam malamin adabin larabci ne kowanne ko ba hujja bane cikin kariya wanda ya mutu a shekara ta 255 wanda ya mutu a shekara ta 228 ba wanda ya zamani da annabi ba wanda ya ga wanda ya ga annabi kowanne cikin su a mafarki ya da abinsa a kansa duk ake gina wannan maganan tawassuli cewa idan an a je kabarin sa ayi tawassuli a tafi bangon ayi a tafa a jikan duk akan wannan kisar ne ake ginawa wannan maganganu kun gansu nan cikin littafin wa alamin nubala na imam zahabi imam zahabi babban malamin tarihi wanda ya mutu a shekara ta ɗari bakwai da arba'in da takwas bayan hijira wato karni na takwas kenan ko karni na takwas bayan hijira a shekara ta miladiyya kuma shekara ta abin da kenan dubu ɗaya ɗari uku da saba'in da hudu dubu ɗaya ɗari uku da saba'in da hudu to don saboda haka wannan shine amma a nan gurin a cikin albarul muhit shi sai kawo kasar ya danganta ta zuwa ga wani daban yace ma daga aliyu bin abi talib inda za ku san duk abin da da asali yace wa ruya an aliyin karramallahu wajhahu an ruwaito daga aliyu karramallahu wajhahu wannan maganar din shi a ce cewa karramallahu wajhahu annahu qala yati قدم علينا أعرابي بعد ما دفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه كيوا ونبل عربا قوي يا زمن بايا من بني النبي بثلاثة أيام لقانا أكو فرما بنفسه على قبره sai ya فكان kansa kan kabarin annabi wa haka min turabihi ya ɗebi kasar kabarin ya goga ala ra'sihi ثم قال سميت يا خير من جبلت في الترب أعظمه فصاب من فيهن القاء والأكم نفس البلاء لقبر أنت ساكنه فيه الأطاف وفيه الجود والكرم وأنا كان لك كم سنة إذا حزوا بأليم kun za ku san abin an ka a nan gurin in kowanne ya tabbata an sami istirabi istirabi shi ya zo a ta hanyoyi daban-daban kuma suna cin karo da juna amma a cikin sanadi ko a cikin matani dan ya ce ya khairu man dusnat tilqa'i azamuhu ya khairu man dufinat fi turbi azamuhu azamuhu saboda haka yace tilqa'i sannan yace kuma yana nuna hadisi ɗaya ba ya da asali ina ba babala da haka dai a takaice ana yin tawassuli da addu'ar annabi lokacin da annabi ke da rai haka sahabbai suka ranka yi bayan annabi ya bar duniya to mutum na yin tawassuli da ayyukan sadaqa ne da yi tsakanin ka da ubangiji sannan mutum na tawassuli da addu'ar wani bawan Allah na gari cewa ne tayani addu'a dangane da bukata ta sannan mutum na yin tawassuli da sunayen Allah da sifofin sa wallahi al-asmaul husna fad'u biha wa zal ladina yuzuna fi asma'i anan ne nake gani ya kamata da ta saboda lokaci ya ja abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah ya shafe mana wa sallallahu wa sallam wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullah you. hudaybiya abin da annabi sa ya rubuta cewa wannan shine abin da Muhammad Rasulullah ya alƙawari da gaba sai kuma ta Rasulullah da mun yi ya yi fara jima da kanin sai dai a sa Muhammad kan Abdullah kawai wannan shine alƙawarin Muhammad kan Abdullah da gaba Ali bin Abi Talib yake zai goge ba yake zai da goge ba to ga annabi ya za ka goge to za ka iya kawo ayar bal ya da zai ya kai kuna amri an sibahu bidan da aure sibahu azabun ne kabara ai amma ni goge ne ai bai a matsayin ya abin da kake da ai ba da bane sun goge amma yana da ayyukan da alherin da ka irin wannan sun kwace a cikin dumbin ayyukan da za ka wani da za ka to haka shi kansa ma'awiyar ibn abi sufyan banda wannan kasar akwai inda ya zanto wa wannan annabi ba kun da kuma fara da mu'awar ibn Abu Sufyan hadisi ne kuma ingantacce wata magana yayi akan mu'awar ne kamar al'anta amma da kira sai sai a gaji ya more ya ji dadi sai kan sai suka da wani hadisi da mun yake cewa duk wani musulmi da na zake shi ko na la'ance shi ya Allah ka mayar da wannan zagin ko la'anta ta zanto kankare zunubin da ya taba yi ya je maka makara ba tare da zunubi ba sai zanto wannan zagin ne gaba Allah falala ce ko ne da kai musulmi annabi ya zage ka falala saboda duk wani zaman da kaga ya samu kasafin da annabi ya zage ka maka annabi kuma ya zage ka kuma a cikin da annabi ko ya zage to saboda haka su ba ka fahimta irin waɗannan hadisa sai ka ba wanda ya kowa jahilci a cikin dukkan ƙungiyoyin musulunci nan waɗanda daga gare su ne kowace kungiya ta tsoro cikin ƙungiyoyin yan bid'a ba na guda uku ne na farko wato aiki aiki daga nan sai alkawar daga nan sai murji'a daga nan sai kadariya kamar da abdullahi bin mubarak yake wannan sune usulul ibtida'i a duniya duk ta bid'a da ta fara a duniya waɗanda da suka durkusa suka haife ta waɗansu suna ƙara da murji'a da kadariya da da kadariya a cikin kadariya da kuma abin da jami'a ce saboda waɗannan suna tushen bid'a wanda ke fi'a tana cikin duk cikin waɗannan kishin na bid'a ba waɗanda suka fi jahilci irin fi'a sun za su ɗauki aya a kafa hujja da ita suna tsammanin goyon bayan su ke bayan a kan su take abin muna fasiri a Maiduguri wani ya rubuto cewa lokacin da Allah ya saukar da kaman ja'aka kamar hajjaka bihi min ba'd ma ja'aka min al-bukhari ta ala sura na na na ya magana akan cewa iyalan gidan annabi sun hada da matansa kafin shi a kana cewa matansa sai sai matansa to sai in suka ce iyalan ka in suka iyalan gidan annabi haka ba ta ciki to wani ya kawo ce to ai ba ta tabbata ahlus sunna suka rubuta hadisi cewa lokacin da wannan aya ta sauka annabi ya kamo hakan da husaini yana cewa ha'ula ya ahlu baiti waɗannan su ne iyalan gidana me yasa bai kamo hannun sauran ta sauran cikin ruwaya wani ce wannan hadisi abin da yake nufi annabi ya kawo wani bangare ne na iyalin gidansa ba duka iyalin gidansa in ba haka ba ne da zai ga sana aya ya kawo ya ce wannan hadisi ya nuna lokacin da wannan aya sauka kamar an ce mun ba da ba kan da yake to kaga ko fa kun ta ana da wa ana ana ba ana wani ta ana jahilci a duniya yana da jahilci ka samu a kaje wani jahilci in ka ga gaba jahilci kamar kan tsara da wuka to ka samu ɗan duk wannan ya sa jibban ne ya kasa wannan nan ba abin da ke cikin zubar da kasa rauni sai bakin jawo yadda rauni yake bakin haka zuka suke baya ya ilai nika kamar da ibn taymiya ke cewa yake cewa ajhalun nas bin nakaliya su suka fi kowa a tazalin nas bin nakaliya wa ajhalun bil ma'qula duk ilimi na riwaya sun fi kowa ba hukunta duk ilimi na istinbati sun fi kowa ba a wurin to da haka wannan ba zai zama hujja a kan a gare su ba zai zama hujja a kan in suka ce maka haka in ka ka da baka ba su ka da ka fara karatu amma mutum kana yin karatu kana gudu da mutum na amince yi yi a cikin abin da komai sauki a duniya ta ko da duk magana da zaka fara da abin da zaka ji akan kuma an yi tun da ya zanto kafa muke kare kira da hukumomin tsaro da sassa ko da dai yanzu na kan kira akan su kuma dai sun ga abin da yake faɗa saboda shekara guda to a yi kiyaye neman fitar kuma burin su kullum kawo ruwa a cikin al'ummar musulmi na da ba fara fata da musulmai cewa abin da yake faɗa cewa shi a haka neman al'ummar musulmi da kai kullum jawo a musulunci da ne abin da a ranar ranar da ake son a fito da kabar maza da mata yara da ƙanana a zo masallaci a cikin shiga mai kyau misali ne ka sanya ka sanya ka sanya ah, abin da turare ka zo kana kabar sallah ka da kuma liman su a nan suka bayar da ta da ranar kawo duk inda kaga wani taro da musulunci bai faranta sai ka shi a tare da wannan ranar tare shi ne ranar lijima yanzu a ina da kuke zanga da ta duniya a aiki ne a lokacin za a je da tutoci za a je da hotunan kumeni a lokacin aiki ne kwanakin da Allah ke cewa wazkurullah fi ayyamin ma'duda man ta'ajjala fi yawmin fala yasma alayhi wa man ta'akhkhara fala yasma ne liman ittaqa من أبناء إليك إذا أردتم من أوقاتكم فاذكروا الله عند المسألة العام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله من الظالمين قال كن بأن يأتي الهج أكثر معلومات من فرض فيهن الأجر فلا نفقة ولا فسوق ولا جدال في الهج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزوجوا فإن دار الزاد التقوى سنة فالكين هذا لنا سنة فالكين تكتشع أنت وذكر وقصرت الله كذكركم أباءكم أو أكد ذكرها aka kana da laraba da wuriya cewa a da in kun zo aikin nabi iyayen ku kuke ambata suna yanzu ku kirayi Allah banda iyayen ku da kira wato kamar kiran da kuke iyayen ku da ko sama da haka aka kana da su wannan to su a lokacin da suke kiran kumayya a lokacin da aka kira Allah da sabduru da zai huwa adna ila huwa khair an ta kira Allah sun kira Allah to ga kuma ranar yi shi za ta mayar da ita ranar nan da wannan sai su ba ƙara faɗakar da al'ummar musulmi cewa ya kamata ya tashi a gane illar malamai su kara su gaba da karantarwa a kan su kuma dukkan wani mutum da yake faɗa su sai irin wannan da zai kuma gwamnati ta san irin matakin da ya kamata su ƙara ɗauka a kan saboda mutane ne kuma Allah ya sani wani ke kawo bayanin falala azumi ka ce banda watan shawwal ko loka mai falala amma na mun ka kowane wata ina jin dai ba yau ne wannan bayanin akwai kwanaki goma na farko na zulhijja wanda annabi yake magana akan cewa babu wani kwanaki da ayyukan alheri suke da lada cikin kwanaki goma farko na zuciya yake duk wanda ya aiki a cikin wannan ra'ayin yana da lada mai yawa ba wanda zai fi lada sai mutumin da ya fita jihadi da dukiyarsa da rasa sannan bai dawo da komai ba sai ya kawai zai samu ladan aikin alheri da cikin wannan kwanaki to shi ne suka ce tunda annabi yake al'amuran sa'a azumi yana cikin al'amuran sa'a saboda haka mutum zai iya azumi sannan kuma ga an lana arfa da wanda bai je aikin hajji ba wanda annabi yake na kan shi ne zama wannan shekara da shekarar da ta wuce saboda haka duk wanda yana da cikin annabawa masu falala wanda yake menene ya bambancin halifofi da waɗannan shugabanni bambancin da waɗancan halifofi da waɗannan shugabanni ne wanda yake idan an zalunci mutum yanzu ina zafi inda babu kofin islam da musulmai za su yi wa kansu adalci duk wanda rigima ta shiga tsakanin su da kuma uwansa musulmi ko yaya ya ta cikin musulmi ne sai ka samu akwai wani malami da yake ganin kima ko sai je wajen malamai su ka san ba a lokacin sulhu a lokacin sai zanto ba hukunci ne malamai suke ba sulhu ne yake abokan a ƙarƙashin ayar Allah ya ce annabi to wannan ba za a samu wannan tsakanin al'ummar musulmi ne a kan ma'adalci wani ya cinye wani baki wani ya zalunci wani ya haɗu wani majalisar wani ne mana fatawa ne Allah ce ne yi ce ne hadisi yake ne ƙoƙarin ne wa kan hukunci cikin wannan da ta wannan kan kotun da take ba ma abin da abin baki ciki shine musulmai su ne suke gudun kan dokan musulunci saboda sun da ake a yau idan kake za ka kai da dokan musulunci kafin kan mutum ya fara ya karka musulmai da za ka yake ka in ma saboda na fara da cikin mun jami'ai ta in ma ko mun san ba mu da gaskiya in za a yi mana hukunci da ita to ba mu ba mutunci babu ji ka bayan gida kuma ba babu aike magana ta da ta kare shi ba kowa ba to duka haka ba za a ce lalle muna da karfin da yanzu za mu ce malami ya zo ya kafa kofa a kofar gidanka ya rike a adda duk barawo a sake yi ke masa hannu wanda zai kawo wata fitina ita wannan kotun da ta zama masa kuma jama'a ma su zauna suke kan su rawa abin da ya kamata ya komai ana tafiya ne a hankali karantarwa da sulhu da za ku rinka gudanarwa a zamanin gudanarwa a tsakanin karkashin Allah ya annabi ya ce shi zai kamfar da musulman cikin mu da su roman shari'a ba su gane matsayinsa kuma wanda suke adawa da shari'ar musulunci su gane musulunta musamman a daidai lokacin da yanzu fa duniya ta daga da kowace tsari ta dada an daga da tsarin gurguzu ta saba'in a rusasshen tarayyar soviet shekara saba'in ana mulkin gurguzu har ya zo ya rufe an tafi demokarasi yau ana bin duniya da ita ana bin an wani sarwa duniya da ita su kansu masu demokarasi ɗin amerika da ta yi zafi wani ba da wa'adi ne suke nema cewa su kawo su ba da wani su ba a gyara al'amuran a cikin Amerika saboda wuya gulle kuka fi yawa shan kaya shan koken kisan kai barna fyaɗe da mata namiji a wani namiji ya ka duk da lalacewa mace ta aure mace duk wannan sai rasa yadda za su gyara matsalolin kansu da mu karatu kansu da ta tsinna musu kawai a kansu yadda za su wai shawara suke nema ba ba ko addini cewa ba su za su kyawara a ga suna ganin dole sai addini ya shiga wani wayar take kafin duniya ta ke yawa amma addinin wanne ba suna da nasu mutum kafin a ce mutum ya kai musu farmaki suna da nasu to suna jin kunya su ce musulunci yanzu to sai su ce dole sai malaman addini sun kawo shawarwari ya kai daidai lokacin da kasashe sama da arba'in wanda suke danganta kansu cewa kasashen musulunci ne suka kasa cewa ga qur'ani shine zai gyara a a ture ma suke jawo da wata su gyara sun ke gyara a inda ko ina karfi a musulunci a duniya da ba akwai nafiya guda biyu na bangaren na afirka kuma kiji idan ko bangaren kace kuma wato kai waɗannan tun daga lokacin da ake kira an samu da hadisa ba inda ake gano musulmai da karfin irin waɗannan wuraren taki nan ne karfin musulunci ta fuskar soja karfin soja Egypt nan ne karfin musulunci ta fuskar ilimin addini ta kuma rubuwa su kuma kusa to ko babu inda ake tabbata asalin kama tabbata demokarati abubuwar kubra fil kubra irin waɗannan wuraren guda biyu kasashen da sallama su suna nan zuwa ga musulunci ko da su suka yare su ma su buga misali ba inda ake yaƙar musulunci irin kuma haka jama'a mutumin da yake Tunisia ko mutumin da yake Algeria kai da kake nan Najeriya Allah ta fi na nabi samari za su samu gadara daga rikin shekara ashirin da biyar su fara sallah a nan Morocco ba ko Morocco ko Algeria ko abin nan Tunisia kaga an harfe sallar jami'a jami'a jami'ar zaituna ɗaya daga cikin shahararrun jami'ar musulunci a duniya da gaza a sai ta sun jami'ar madina duk bayan waɗancan suka biyo amma a haramta a samariya sallan lantarki saboda kan zama yan tafiya addini a haramta wa yan mata sun yi hijabi sai su bar gashin kansa a buɗe wajen kan zama yan tafiya addini har ko kai ake kwanan nan ka sune suka kai so ma kalgasin ne je ka kauce yawa wai ba dan ko ba dan ya ƙara wanke kwakwalan samari da zai na tunanin addini gwamnatin da ka ciyar da al'umma ta saka biredin ya fi ta kace zuzurin da wani ta je ta koma kai na zai wa sun kawai yake da addini don saboda haka duniya tana cikin kimuwa ta rufe na lafiya gaba a daidai yanzu ne yanzu canjin da ya kamata musulmi su ba su ba musulmi jiki ne canji a ba ta ba shi kaɗai ba ba kuma da zanga-zanga ba ta hanyar aiki ta hanyar mu'amala ta hanyar gaskiya a haka kasuwanci ta hanyar gaskiya a aikin gwamnati ta hanyar gaskiya a sana'a ta mai dukkan wani abu sun sana'a sai ya zanto cewa maganganunmu da ayyukanmu kamar suna cewa duniya ga kai a baki sallami yau ku a baki sallami ga sabon tsari wanda zai fitar da shi tun da yake yi ya kasa demokarasi ta kasa wani tsari ne kamta dukkan wani tsari ba zai iya gudanar da mutane ba wallahi sai tsarin da aka saukar daga sama ala alamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir ko ina kake gana ba kasar gwamnati kaza ko musulmai na buga misali idan an ce ustaz to a samu ustaz ne ba a ka cikin al'amuran ka yanzu za ka yi sallah kan lokaci ka sai tsaya a ce ustaz da sun yada to a zo wani ne da kai a ga cewa ka da ba duk wani ne kai ba a ga da shi ba a ce ne ne ka ce wannan shine tsarin da Allah ya zafar na duniya ba wai ni ne ke kiro ba da ta Qur'ani da hadisi kai kanka haka yake haka kamar ko fiye da haka amma kila ka da misali ne kila ba za ka fahimce da kashi da baka kada ka rika abin da daga gare ka ne ko da kanka a akali ne ina yi mu nan gurin da sama to abin da duniya take bukata mu za ta amma ba ta gina ba idan za a yi kuma ba za ka kai labari ba tun da babu da tsari tarbiyya ruhiya da tarbiyya fataliya za ka samu nasara ta samu da ita dan ba a cikin nasara ta samu tarbiyya guda biyu tarbiyya ruhiyya, imani ya kankama tarbiyya fataliya mutum na kai karanta makami kuma ba da makami to shi ne zai iya jihadi ce shi nasara amma in ba haka kawai sai dai ka lura saboda haka abin da nake ba da shawara shi ne ba za a ce a malami ya zo kafa ko suna kowa kafa ko kafa gidan amma in zan a kofar da sulhu a kowane masallaci da kan sulhu ko na juma'a wanda za a yi sulhu tsakanin yan uwa ɗin jima kuma to wannan sai gwamnati ta gane cewa mun bai tabbata ba za ta san ma yi imani da shi ba muna da tsari ko ba da jima muke nema da ita muna nema ta ma da wannan Allah ta nan da wani ke cewa ba da annabi ya yake cewa amin amin da zai sun kare guda uku da malaika jibril ya musu addu'a shin wannan hadisi ya tabbata eh wannan hadisi ingantacce ne mutane guda uku na farko malaika jibril yake dukkan mutumin da ramadan ya shigo har ya fita da yakin da zamu da ba Allah ka sirra hasin ta kasa ma'ana Allah ka kaskanta da shi annabi ce amin na biyu mutumin da ya fi iyayen ka guda biyu da ne ko kai da cikin su bai musu aikin da an zai shiga aljanna ba sanadi a haka shi ma Allah ya kozantar da shi annabi ya ce amin na uku mutumin da aka ambaci annabi bai wa annabi salati ba sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi ya tabbata wannan yake cewa ya halatta yin duba bai halatta ba kuma ba ki ilimi da kuma an ce masa bai halatta duba kuma duk wanda ya je wajen dan duba annabi ya nuna cikin hadisin da muslim ya rawaito ba a karɓar da ta kwana arba'in sallah ta kwana arba'in zikir ba za a karɓa da kuma dole sai ya yi sai ba za a ba shi lafiya a kai Allah ya tsare wanda ne horar da aka yi masa dan kare kansa zuwa Allah wannan kuma yake sa mutum ne abin da kafa mutum ne zuwa da aikata wani aiki sai kuma daga ƙarshe ga wannan aikin kafar nashi sai ya ba ka fata ka fara ta kama shi lalle fara ta dan na ma annabi ya bada cewa duk mutumin da ya yi rantsuwa ko kuma ya ga rashin yin aiki da rantsuwar sai ya ba kai ne to ya ka ya aika kayan da kai ne mutum ya rantsa ya ce ba zai wani aiki ba aiki kuma kyauta wani ko insani to a nan wuri ya yi yin insani kuma ya ka fara rantsuwa mutum ya rantsa ya ce zai yi barna da ka ce zai ga barna to ya fara wannan barna kuma ya ce ya ka fara rantsuwa ina ba ta kar mutum ya kafa wajen da na wani wani na rafe ni wurin fara da ba da ka ba dan wasu ta da na baka ka je ka fara sun kuma ka ba da wala ta ja Allah قربة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتزوروا بين الناس karku ta yi wanda ya zuwa wani da tsakanin ka da iyalin ka ba idan ta ta ta uku tuni kuma zan karya rantsuwa ta ba a kika fara fatan ba haka Allah ce kar ku mai da rantsuwa da Allah ta zanto wata katangar da za ta hana ku ayyukan da ko ayyuka na insani saboda haka wannan shine abin da kuma Allah ya faɗa cikin hadisi abu na karshe wani ke cewa mutum ya halatta ya kyale matarsa da zai tare da son zaɓe ya kila na kuke ga kwanu kuri cewa a je a yi son zaɓe ba wai don yi imani da cewa gwamnatin da za ta zo za ta kafa mana qur'ani da hadisi bane ba ko a ba haka dama muke jira daga wajen ba amma dai abin da wani malami yake cewa da baki kirin da ta baki baki ba mu taɓa yin imani da cewa ana iya kafa gwamnatin musulunci ta hanyar jefa ƙuri'a dole sai an yi hijira an yi jihadi kafin gwamnatin musulunci da hijira jihadi to a yanzu ko mutane ba su tarbiyyar da za su yi hijira ko jihadi to a nan kuma sai da wallahi saboda ko yaya aka ce ga wani musulmi na shugabantar ka ya fa a ce kafiri ne ke shugabantar ka ko yaya kuskure ne waɗansu musulmai da ke cewa ai da wani musulman ma gara kafiri wallahi wannan kuskure ne duk wanda ka ne me yake ba da tsakanin da Allah duk lalacewar musulmi ba ka cewa wato gara kafiri ne ba zai yiwu ba imanin sa kai bai kuma ba ma za mu ce imani kai ba ai imani shine kafin bayan ka zuwa gaba daya dan duk inda kafiri ke ya da wani auta ko mun ya suka duniya da insani sai ya da wani auta duk inda musulmi yake duk karatu ba zai dawo ba auta ba annabi yake ba wanda zai da wani a cikin nufa matukar a zuciyarsa ko gurgudan kwayar komayya na imani gurgudan kwayar komayya shi na ake kai su wuta a mata a akan lokacin kama da karfi san kai kan kan janna matukar mutum ne ka ga ko in yake ba amma ban da sabu ne ba da yanda za a yi fita da cikin wuta كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا to saboda haka ba a cewa gara kafiri da musulmi wannan duk wanda yake faɗin wannan yi istighfari ya daina musulmi dan uwanka kwata kwata ba ma a haɗa kansa tsakanin shi da kafiri ballan tana kai kafiri saboda haka fatan mu shine ya samu musulmin da zai kwatanta gaskiya ko ya a zaɓen kananan hukumomi a samu kamar wancan yaki da sunan malambaji suka kun kun san shi yasa nake na kowa ko da ba ba yanzu kun ba da to a samu assalamu alaikum assalamu alaikum da yawa ba wani ba ba wanda zai fata da gaskiya to kaga wannan ya bada miki kawo kusan gari sai wannan su zanto zakara ne na gudun daji da suke nuna wa abokanan ana musulunci cewa kun ga da musulunci ko da kun ga in biyu tabargaza wannan ba musulunci suka wuce da kawai suka wuce ga musulmi na gari ba yake kuma kamar yadda na buga mana misali da abin da wani gwamna ya yi musulmi a nan a jihar Kano dangane da makarantar Roni sun Roni suna cikin wato da makarantar Kano suna cikin Kano sai gaba daya kowa ya makarantar Roni sun kuma da shekara a makaranta ce gobe ta Kirista an yawo an yawo an mutum da dama wanda yanzu suna da manyan makamai a kasar nan a cikin soda da cikin kasan da kuma a cikin harkokin waje galibi inda suka rinka shiga ba shine harkokin waje ta yadda za a tura su wato wakilan Najeriya a waɗansu kasashe su rinka bayar da samfurin kawai kamar Najeriya wata daula ce ta kiristanci lokacin da wani gwamna ya zo musulmi ya kwace wannan makarantar yadda ita hannun gwamnati mustabalatu wani bature ne ko da kasar Holland kwadon kasar Ingila ya daɗe a ganin sama da shekara ashirin sai da ya zanto ya sanya wa garin famfo sai da zan zanto kusan duk wani lebura maji karfi a gonar balasta ne da ya noma a biyar tattalin arzikin garin yana hannun a zaman wannan da ya kasance da a ashirin mutum gida ɗaya ne suka fi kiristiyaniki amma lokacin da aka kore shi daga nan aka ce ya fita kuma karantar da kuma ta gwamnati yana kuka ya fita yana sa daga nan ko zuwa kisa ashirin ne nan gaba in zai sake samun gida ɗaya ya sake fita. aka kwace wanda makaranta a da hannun wani yanzu ya san mutane a gwamnati zai haka sannan akwai wani fili a kan zariyar rabba waɗansu wurare wanda ba a mutum suka mallaka za su yi gangara da zamantar su ta yadda kana shigowa kano farkon abin da za ka fara kogale da laifin su wannan gwamna ya sake kwacewa daga hannun su kuma ba su ya ba to amma a waje ɗaya kuma da aka kawo arni menene farkon tunanin da ya fara ya zaɓi kuma sunoni ya ba a nayin wansa a ce a ce a Kano an samu kwamishina kirista a ce a jihar Kano a ce an samu kwamishina kirista ko musamman wurare biyu suke hali a ce sun kama ma'aikatar yaɗa labarai ba dan sani ba saboda su samu fili a CTV su samu fili a rigar Kano shi kenan sai je su mai da ko wata karamar hukuma inda aka samu waɗansu ɗan mazubawa gida ɗaya da suka musulunta da ɗaukar su kuma ɗan ɗan asalin kano ne kuma suna da iko sai addini irin wanda suke so a nan ba ta kowa ba su dama a gidan rajin kano ko kuma abin nan abin da ke sa suke hari a daren nan kenan ga tsarin da aka yi maiduguri waye ke su ba ɗaukar da nogo ko wani abu da ya makamanta haka wani ƙarni ne ɗaukar da nogo yana zuwa sai ɗauki ya ɗauki ranar kuɗi na al'ummar maiduguri ya je ya tafi wajen dinne wai da ka duk ne kuma yana cikin duniya ya ɗauki kasuwar mai duburi ka shigo mai duburi ba aka ba wani katon in ya mai arne shi ne manajan kasuwa ka duba irin wannan abin bakin ciki to yanzu in kai da aka ba wa raka to shi ne amfanin da muke cewa ke nan musulmi su shiga wannan ba wai don muna nufin ɗari bisa ɗari cewa an za a ba musulunci bane ba a a shiga a karewa musulmai yancin su a ciki a shiga a ɗan haifarwa da musulmai wata maslaha a ciki komai kan kan sarka a gwana cewa mai zuwa kan idan ya saka sai ai ya rage hanya to abin da muke nufi kenan saboda haka muke kira ga ƴan uwa ne maza da mata a je a wannan rubuta an rike ta yau ba haka ba yanzu da an yi ta gulo da zaman ba to wala in fitowa ta cikin zan ya bari a shugaban gaban su ba tunda kage ta mun suna cikin ta ko tana cikin ta tana cikin ta tana cikin fage lokacin zaman to da zaran an yi ni nufa a musulmai sun yi takasiri ke rijista ba maza da mata da rijista ba shi kan wa'ancan su kuma duk fara da sun yi sannan a ga mutane guda biyar su tsaya a fage kan gudan su ɗauko guda ɗaya kan gidan guda ɗaya shi kenan sai kana ƙara yauta babba to saboda haka za su ne kasance maka rabuwa kan wannan kuma duk wanda ka daina zafin kai cewa matarsa ba za ta je ta rinsa ta ba za ta je makaranta ta ba za ta je kaza ba ba ta yana zuwa gidan yini ko gidan mu in za a je zaman aji in za a je kama ango ana cika ana gaba wannan samu ango ne ya ba ku duk da ibza'i ko mai kiran fa namiji ne mai ko ba ana karkata kike kiran ko babban abin da ya ba ta mamaki amma da ka ko makaranta ko har da zaɓi ta ya za a cikin gaban wani to shi ne kalangun ba sata wani saboda haka ya kamata al'ummar musulmi mu a kan wannan muna kira da babban murya da al'ummar musulmai cewa lalle a fita ayi wannan rijista waɗansu ba abin da ya hana su rashin tabbas kun ga mulkin rashin tabbas ko yan Najeriya waɗanda suka ce haka a Najeriya ba ta da tabbas da so da ya ɗanɗana da waya iya saki gaba ɗaya ka je dai ana maka ƙarya ana yin ƙarya wato shi asalin labari dama daga ƙarya har ya zo zama gaskiya idan an yi ne jere ka muka yanka saboda baka sani ba mu zai biyo saboda haka yake kira ga al'ummar musulmai maza da mata mutum ya iya zuwa ya raka mata su je ta da rajista amma yana jin tsoron wani abu da sauransu ya raka su je ta karɓar rajista a gaban su da ba haka wanda ya hana to saboda haka kowa ya kokarin yin wannan rajista ta zaɓe saboda manufofin da muka ambata ba Allah ya da wasu